mun karkare yini na goma sha hudu ga watan rajab shekara ta 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa cikin birnin madina daidai da goma sha biyar ga watan ainihin februari watan biyu kenan shekara ta 2022 miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai suna masjidu salamatu kabir wanda ke nan doka a nan cikin garin kaduna kuma a daidai wannan lokaci na tsakanin maghrib da isha don mu gabatar da karatu cikin littafin sira littafin tarihin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan littafin muktasaru sirati annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al'ashara wato taitaccen tarihin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban nan wanda aka yi wa bishara da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da cewa su 'yan aljanna ne su mutum goma karatun da za mu yi a cikin wannan littafi shine ke alamta karatu na uku daidai cif cif a cikin wannan littafi in ba ku manta ba a makon da ya shuɗe mun yi magana akan dangantaka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sunansa cikakke cewa shine muhammadu dan abdullahi dan abdulmuttalib muka ce ana cewa abdulmuttalib ne ba abdulmutallabi ba ko muɗallab kamar da mutane suke cewa ba muɗallab bane sunan kakar annabi abdulmuttalib shi abdulmuttalib wannan suna na abdulmuttalib asalin sunan shi ana ce mishi shaibatul ham an kira shi da suna abdulmuttalib saboda shi hamminsa almuttalib din wato shi abdul yana da amni wanda ake ce masa muttalib to shi muttalib in lokacin da ya zo da shi daga cikin garin madina kun san asalin kakannin manzala su salam asalin su suna da jibi da madina na haka manzala su salam ko da ya hijira ya tafi madina ya tafi garin kawunnansa ne akwai dangantaka akwai jini akwai alaka ta bangaren dangin uwa tsakanin shi da mutanen garin madina da haka ko da ya je garin madina hijira wato faduwa ce ta zo daidai da zama domin ya koma wajen dangin mahaifiyarsa abin da ke da muhimmanci a nan shine shi mutsalif amminsa ya zo da shi daga wajen kawunansa a cikin garin madina bayan rasuwan mahaifinsa hashimu da haka ya shigo cikin garin makka a lokacin hantsi yana ɗauke da shi ya goyo ta akan abin hawa a daidai lokacin da rana ta dake su har siffansu da yanayinsu ya canza kun san yankin ƙasar saudiya yanki ne na sahara akwai tsananin garji da kuma zafin rana to shine sai mutane suke tambayarsa man hara suke ce mishi waye wannan yake goye da shi sai ya tashi da ya tashi ba su amsa sai yake cewa haza abdi wannan bawa na ne ina fata an gane shikenan da mutane suka ji cewa ya kira abdul muttalib kakan manzo Allah da cewa haza abdi da suka tashi tun daga ranar za su kira su da suna sai su ce abdul muttalib bawan muttalib amma ba haka ba shi ne asalin sunan shi ba asalin sunan shi shaibatul hamd ina fata an gane kamar yadda ya zo a cikin attabiyin fi ansabil qurashiyyin da kuma subulul huda war rashad to wannan shine abin da muka yi magana akai cewa sunan kakansa abdul muttalib wanda aka fi sani da shaibatul hamd asalin sunansa sannan shi kuma abdul muttalib sunan babansa hashim hashim shi kuma dan abdul manaf shi kuma abdul manaf dan qusay shi kuma qusay dan kilab kuma kuma ta mun tsaya akan wannan suna na kilab in kun kula za ku ga malam ya rubuta kalman kilab da damma ko kulab to amma kuma bayan na koma gida sai na sake koma asalin nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahihul bukhari sai na ga dai haka yake har yanzu gun kilab da haka ba laifi bane da an ce masa gun kilab da na duba sharhin fatahul bari sai na ga ibnu hajar yana bayanin cewa abin da ya sanya ake cima kakan manzon Allah gun kilab saboda shi mutum ne wanda yake mafarauci yana son irin karnuka annan na farauta to sai aka yi mai nasaba aka jingina shi zuwa ga kilab amma ba shine asalin sunansa ba sai ake ce shi bun kilab ala kulli hal ba kuskure ba ne kamar yadda muka so mu raja a makon da ya shuɗe kafin makon da ya wuce cewa kulab din nan don ma ne abin da yake shine mafi daidai shine a ce bun kilab na duba maraji da yawa na gaba inda aka sa bun kulab din da don ma watakila kuskuren bugu ne watakila kuma ilimin bai kai mu gano cewa musamman shi ma wani wajahi ne wanda za a iya karanta kalmar daidai ba ala kulli hal yadda muke karanta cewa bun hashim bun abdumanaf bun qusay bun kilab mu ci gaba da fadin haka ba kuskure ba ne. sannan mun ji maganar al-imam ibn al-qayyim daidai inda yayi mana bayani bisa ga cewa salsalan nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga farko tun daga muhammad bin abdullahi bin abdulmutalib bin hasib bin abdulmanaf bin kusai bin kila bin murra bin kaza kaza har zuwa bin adnan wannan sarsila ce wadda mafi yawancin malaman tarihi ba su yi saɓani ba kai sai ibn qayyim yake cewa daga kan adnan har ka dangana da annabi nuhu alaihi salatu wassalam nan wurin malamai sun yi saɓani ina fata an gane kamar yadda suka faɗa a cikin littattafai da dama don haka abin da yake mafi sauki shine mutum ko da zai rike nasaba da sarsalan sunan manzo Allah sallallahu yayi kokari akalla ya rike zuwa bun adnan lura da cewa mako da ya shuɗe ba mai karatu ba ya kamata a ce da mun yi karatu na dan ba da aikin gida na ce a yi kokarin haddace nasaba manzo Allah sallallahu hali to tunda ba mu samu damar yin karatu ba wannan a aikin da na bayar zai zama ya wuce kenan ba za mu waiwaye shi ba illa dai mutum ya kokari da kansa ya ci gaba da bibiyan abin da ya saura ya kuma rage sannan a makon da ya shuɗe kafin makon da ya wuce mun yi magana akan salsalan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji cewa da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna haɗuwa a kakan annabi mai sunawa Abdulmanaf Abdulmanaf kakan annabi kuma Abdulmanaf kakan wato annabi ne ta fuskar mahaifiya kenan ta bangaren mahaifiya da mahaifi da baban manzon Allah da mahaifiyar manzon Allah sun hadu kakansa na da ake kira da suna Abdumana ina fata an gane ita mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai fi shekara shida ba a rayuwarsa kamar yadda zamu zo mu karanta nan gaba mamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce ita me darajanta lalle babu shakka Amina ba Amina ba zaka ji wani mawaki yana ta dan Amina ba banzara ko to ba dan Amina bane Amina ba sunanta bane me sunanta Amina wato amintacciya ita Amina a cikin Qurayshawa tana ɗaya daga cikin manya-manyan mata masu daraja don ta fito daga gida mai asali mai daraja mai mutunci mai kima tana ɗaya daga cikin manya-manyan mata waɗanda ana ƙirga su suwa gabanin larabawa a wannan zamani, sannan ga kima ga nasaba ga hankali ga ɗabi'u masu kyawu shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba ka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya duba gaba ki ɗaya ɗaukacin larabawa cikin halittun da ya ƙarƙashin zuri'an annabi Adam wassalam Allah bai zaɓi annabi ya fito ta kowane tsatso ba sai daga tsatso mai daraja mai kima mai matsayi tsatson da aka haifi annabi Muhammad sallallahu tsatso ne mai matsayi mai kima gida ne mai daraja ba wai irin ƙaramin gida ba ne da haka Allah sai ya zaɓa amina ya fifita ta ya kuma ɗaukaka ta ya kuma mata baiwan ta ɗauki cikin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don ta zama uwa ga wannan tauraro da fitillan da za ta haskaka duniya don haka ba abun mamaki ba ne wannan al'amari ya kasance na na amina ta kasance tana da falala kuma ya zama ta yi fita zakka cikin dukkan matan ƙuraishawa ko dukkan matan da aka haifa a cikin ƙabilan ƙuraishawa saboda haihuwan annabi Muhammad da ta yi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan zamanin da aka samu da tsawon lokacin da aka samu na rabuwan shi da mahaifiyarsa kai har da ma mahaifinsa manzan Allah baya taɓa manya baya taɓa manta irin abubuwan da suka faru a lokacin da kun san ya tara su yana shekara yana shekara shida don haka yana da wayo zai iya tuna waɗansu abubuwa da ya gani suna faruwa lokacin da nana amina take rukon shi tana tarbiyyar shi yana karami an gane ko saboda haka manzo salam za ka ga yana tuna wasu abubuwa lokacin yana karami yana iya tuna an yi kaza an yi kaza yaro dan karami wanda aka haifa ɗan shekara shida in ka ɗauke shi ka je anguwa da shi zai iya tuna wannan anguwar lokacin ina karami mamana ta zo da ni har yanzu ina tuna anguwan da ɗaya daga cikin yayye na mata wanda za ta je anguwa kun san da idan mace za ta fita a gida babban yarinya ana haɗa da karamin kani ko to ina tuna wasu anguwanni da wasu gidaje da muke zuwa ina karami har yanzu ina gani sai na tuna lokaci saboda mai ina da wayo to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tuna irin waɗannan lokutan da abubuwan da suka faru lokacin da suke tafiya da mahaifiyarsa yana ɗan ƙarami ɗan shekara duka bai fushi da ba ko abin da ya kama da haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tuna mahaifiyarsa lokaci bayan lokaci ka san uwa da ɗa wani lokaci yakan je ya zauna daidai kabarin nana amina ya ta kuka ya ta rusa kuka ka san maraici duk ɗan da ya rasa mahaifi ko mahaifiya a gida zaka ga ya tashi yana da damuwa to annabi shi ma haka kamar da malaman tarihi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je ya rika dan tuntuntuni akan kabarinsa tare da sahabbansa yakan dauke su je su ziyarci kabarin mahaifiyarsa wani zubin ya kuka ya sa sahabbai kuka sallallahu alaihi wasallam kai ka sa annabi yayi rashi waye yanzu a cikin mun ya shiga makabartan nan ya san inda kabarin mahaifiyarsa yake ba zai je wurin ya kuka ba ya tuna rayuwar da aka yi ya tuna zamantakewan da aka yi ya tuna falalan da ke tsakani don haka ba abun mamaki ba ne don annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je ya kusa har yakan cewa hahuna nazalat bi ummi lokacin da in ya shuɗe ta anguwan bani abdul a cikin garin madina sai ya rika gaya wa sabai ce hahuna nazalat bi ummi nan mun taɓa zama da mahaifiyata sallallahu alaihi wasallam وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب يتي أتكن ونن جدا أكوي قبر بابانا صلى الله عليه وسلم وأي ما يتنسى عبد الله بن عبد المطلب haka ibn sa'ad ya kawo a cikin sabaqat da kuma ainihin tarajin na sayyidati baitin nubuwa na wata malamar balaga da ake ce mata ad-doktora Aisha binti Abdurrahman binti Shafi yawa masu darasi a cikin Eh, abin da ya shafi ilmin balaga da kuma al bayani sun san darajar wannan malama mace ce amma Allah ya mata baiwa wajen ilimi musamman na abin da ya shafi tafsirin alkur'ani da kuma bayyanar da mu'jiza ta alkur'ani al-ijazi bayani to wannan kan gaban nan muka kwana wannan na mana shimfiɗa ne da matashiya dangane da karatun baya to yau za mu tashi wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu shiga magana akan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu yi magana gane da abinda da dama daga cikin mutane musulmai suka saba duk inda ka tafi sai yawo ka kewaya ka karaɗe ka je ka dawo duk garin da ka shiga rage shi ko ka kashe shi ma gaba da duk inda ka kewaya ka je ka dawo za ka iske al'ummar musulmi a yau ka kashe a kashe spikan ne ko a rage shi yana damu duk inda ka kewaya ka je ka dawo za ga da dama daga cikin musulmai idan aka ce ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal ta kewayo za ga mutane suna yin wani abu da ake ce mishi taron maulidi haka ne? haka ne ko? wai suna da awon cewa wannan taron da suke yi na maulidi wai suna tunawa ne da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna nuna soyayyarsu ga farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kafin mu ci gaba shi wannan taro na maulidi da ake yi yana da kyau <clears throat> dukkan da ake karatun sira da kuma tarihin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau a ɗan tsaya akan menene matsayin wannan maulidin da mutane suke lalle babu shakka idan muka kalli shiriyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da rayuwarsa a makka kama zuwa ga hijirarsa zuwa madina da rayuwarsa na gida da kuma na halin tafiya da kwanansa da tashinsa da zamantakewarsa tsakanin shi da matansa da 'ya'yansa da kuma 'ya'yansa habbai ba mu taɓa ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko ba mu taɓa ji ba ga hadisai na cikin Bukhari ga cikin muslim cikin abu dawuda cikin turmudi cikin nasa'i cikin ibnu maja cikin ma'ajim cikin masani cikin musannafat <coughs> cikin ajiza cikin atraf wannan duka littafin hadisai ne cikin siyar cikin tarajin cikin littattafan da suka rawaito tarihin manzo Allah ba mu taba ji da kai manzon Allah yayi kira zuwa ga yau ga wata rana ta kewayo ba ya ku sahabbaina da 'ya'yana da matana ku zo mu haɗu mu tuna ranar haihuwata ko kun taɓa ji lau bai taɓa yi ba maulidi a turance shi ake cewa zai fa ina fata an gane a nan za ka yi mamakin waɗansu mutane za ka ga wani shi yana da awon ba zai yi maulidi ba amma kuma yana yin birthday ta yi ɗaya ne da ba ɗinka da birthday in manzan Allah da birthday in shehinka da birthday in mahaifiyarka da birthday in kowa duka sunan shi maulidi maulidi ba na bane illa birthday tunawa da rana haihuwa ba shi birthday ba to rayuwar annabi da sahabbansa da tabi'ai ba mu taba ganin sun yi maulidi ba jama'a inda sun yi maulidi inda alheri ne yin maulidi akwai wanda zai riga sahabbai ya fara yin maulidi ba su ba akwai wanda zai riga tabi'ai akwai wanda zai riga annabin kansa inda ana samun lada aiki zai fara yi ko to kenan wannan ya nuna da wannan za mu gane cewa maulidi bai dace da sunna da koyarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba domin lauka na khairan la sabaquna ilaihi haka malamai suke cewa inda maulidi alkhairi ne to da kaga sahabban annabi da tabi'ai da manyan manyan malamai na kwarai malik imam malik duk cikin wada babu hadisin maulidi ko daya imam shafi'i duk cikin littafin shi al'um babu karatu akan maulidi imam ahmad bin hanbal duk cikin littafin shi al-musnad babu maulidi haka abu hanifa haka imam al-auza'i haka imam Sauri, haka Sufiyanu Sauri, haka al-hasan al-basri haka duk malaman da muka karatu littattafan su na furu'a tun daga kan ahlari ishmawi izziya risala askari mukhtasar mudawwana duk littattafan nan da muke karatun sa a kasar Hausa ba littafin da za ga babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ko akwai to kenan babban tambayar da za ka yi masu maulidi shine an ko wannan aikin da kuke na maulidi hadisin Manzala sallallahu ba zai tabbata a kanku ba da annabi yake cewa hadisin bukhari da muslim man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu sai annabi ya ce me fa huwa to wannan ita ce tambayar da in ka tambaye su ba za su iya baka amsa ba to jama'a waye ya kirkiro yin maulidin Manzan Allah waɗanda suka fara kirkiro maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan duniyar su ne 'yan shi'a ok no wanda ke sa kake ganin ana maulidi 'yan shi'a suna gaba-gaba ko saboda ai asali sunna su ce su suka fara kirkiro maulidi tun karni na hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga karni na hudu annabi ya dade da rasuwa fa an yi karni na daya an yi na biyu an yi tsari na uku ma annabi ya ce khairun nasi karni thumma allazina yalunahum ya luna yalunahum a karni na hudu aka fara maulidi a ce waɗanda suka fara yin maulidi ba sa cikin khairun na ba sa cikin fiyayyun mutane ba sa cikin salafus salih to da aka jama'a duk inda ka ga ana yin maulidi ka sani ba koyarwan annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam da haka kaka wani zai ci a ah, to ya ai babban shehi wani ma ga shi ma yana zuwa maulidi ke ma kana iya ganin wani malami dan izala ya je maulidi ba mamaki bane ya saba makarantar wani izala duk malamin da ka gan shi dan izala ya je taron maulidi to ba shi ne karantar wanda aka yi masa a izala saboda duk izala babu kira akan aje taron maulidi ko akwai taron maulidi taro ne na yan shi'a su suka fara assasawa don haka kakka rudu da yawan masu yin maulidi ka sani alkhairu kullul khair fi ittiba'i man salaf alheri dukkan alkhairi yana cikin bin magabata sharru kullu sharri fi ittiba'i man khalaf sharri dukkan sharri shine kabi na baya duk wanda suka zo baya ba magabata ba ko ba masu koyi da magabata ba to in ka bi su abu sharri da haka babu wani malami da zai zo ya ce maka je taron maulidi dai ka san abin da kake yi face za ka watsar mishi da maganarsa sai dai ku sani don mutum ya je taron maulidi fa ba za ka ce mai kafiri ba an fahimta amma ba za ka karbi wannan kira da yake yi ba zuwa ga taron maulidi domin babu wani mutum duk iliminsa face zai iya yin kuskure zai iya yin kuskure kuma zai iya ne daidai kuma za a iya karɓar maganarsa za a iya kuma mene mai da masa kamar yadda manya-manyan malamai suka tabbatar kullum abin nan yau kazo min kaulihi wa yurad kullu kowa daga cikin mutane za a yi karɓar zancensa a maida masa za a karɓi zancensa in ya dace da sunna in kuma bai dace da sunna ba a yi mene a maida masa to Allah ya ba mu ilimi mai amfani malam abu muhammad abdulwahid al-hafiz al-imam al-allama al-muhaddis yake cewa wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam haihuwan annabi yaushe aka haifi manzon Allah ya ce wa wuli da rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi makka an haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ina a cikin garin makka wata shekara amal a shekarar da giwaye suka zo a ƙarƙashin jagorancin wani bakin mutum ba bahabashe da ake ce mishi abrahata ko abraha wanda ya ɗauko tawaga da runduna na giwaye ya zo yana so ya rusa ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin aiko mala'iku da duwatsu a kan bakunan tsuntsaye duwatsun wutan jahannama aka rika jifan suka mutu shi ne Allah ba mu labari cikin suratul fil ko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al da fi tadlil wa arsala alaihim tsairan ababil Allah ya aiko musu da tsuntsaye masu jifa da duwatsu na wuta tarmihin bi hijaratin min sijil wato tsairan tsuntsaye a babil suna tafiya sau sau yadda kasar rundunan soja a jere a jere sannan suna jifan su da duwatsu na yumbun wutan jahannama Allah ya sanya su kaman karmamin da aka cinye kaman inda aka yi gobara gobara ta sauka akan wata gona ta cinye gonan ba abin da zaka gani face komai an cinye ya rubuge to haka Allah ya mai da su to a wannan shekarar da abrahata ya yi tawaga na ainihin wato runduna na giwaye don ya rusa ka'aba a wannan shekarar aka haifiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wata malai ya fi shahri rabi'il awwal a watan da ake ma watan rabi'ul awwal lilalaitaini khalata minhu a dare na biyu ga watan rabi'ul awwal yawm ranar litinin wannan ƙauli ne cikin zantukan malamai kun ga mu abinda muka fi sani shine an haifi manzo Allah sallallahu ranar sha biyu ga watan mai rabiul awwal to amma akwai cikin ruwaya na tarihi akwai malaman da suka ce a an haife shi rana ta biyu ne ga watan rabiul awwal a shekaran giwaye wa qala ba'dhum wasu suka ce ba'da al-fil bi 30 aman sai dai wannan zantan ya fi rauni wasu ka ce a'a an haifi manzan Allah ne bayan shekarar giwaye da shekara talatin ma'ana bayan faruwan abin da ya faru na wancan mutumin da ya zo da tawaka da runduna ta giwaye don ya rusa kaba da shekara talatin ne aka haifi manzan Allah shi ma wannan zance ne mai rauni wa ba zo wasu ka ce a'a bi arba'ina aman wannan shi kuma ya fi rauni an haifi annabi bayan faruwan shekarar giwaye da ainihin shekara arba'in to sai malam me zance na farko a dare na biyu ga watan rabiu lawal kamal fi a mene a shekara ta talatin bayan abin da ya faru na giwaye ko kuma a shekara ta arba'in to sai malam ya ce wasu sahihu abin da yake ya inganta ingantacciyar magana kamar malam zai mana ta hakiki sai sa nake muku shi sa na zaɓi wannan littafin saboda littafi ne mai saukin larabci sannan kuma zai samu maka zantukan malamai kuma ya faɗi maka zance mafi inganci sai ce wa sahihu annahu wulida amal fil abin da yake ingantacce shine shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an haife shi ne a wata shekarar da ake ce mishi amul fil an fahimta har ma an samu al'imam ibrahim ibn al-mundir al-hizami ɗaya daga cikin manya-manyan malaman imam bukhari ya ruwaito cewa malamai sun yi ijma'i bisa ga cewa tabbas an haifi manzan Allah ne a shekaran giwaye kenan ba wanda ya saba ba a taba jin wani ya ce ga wata shekara daban ba duka sun yi itifaki game da shekara sun yi itifaki amma inda suka saba shi ne a mene a rana wasu ce ranar biyu ga wata wasu suka ce ranar mene bayan amul fil da shekara talatin wasu kace da shekara arba'in an fahimta haka malami imam bukhari ya faɗa kamar yadda da imam an-nawawi ya hikayanto a cikin littafin sa mai suna tahzibu sira littafi ne na tarihi sannan haka kuma khalifatu bin khayyab shi ma ya nakalto a cikin littafin shi mai suna at-tarikh haka kuma ya zo a cikin at-tarikhul ifranji shi ma duka sun tabbatar da cewa lallai malamai sun yi ijma'i bisa ga cewa a shekaran giwaye ne aka haifi manzo Allah sallallahu to amma kamar yadda na gaya muku wa'inda suka ce an haifi manzon Allah bayan shekaran giwaye da shekara talatin ko arba'in na faɗi muku wannan zancen bai da bai da ƙarfi ko zance ne mai rauni wataƙila in ma za a gyara magana ko ƙila a ce wataƙila kuskure aka samu to sai dai mu ɗauka cewa bayan shekaran giwaye da kwana talatin ko arba'in to kaga wannan zai iya faruwa ai duk shekara ɗaya ne an fahimta kamar yadda al'imamu ibnu imamu zahabi ya bayani a cikin littafin sa mai suna asira to abu na biyu kuma kafin mu wuce shine dangane da watan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ittifaki ku fahimta akwai mace tsakanin ittifaki da ijimai idan malamai suka ce ijma'i to ba wanda ya saba ittifaki kuma mafi yawancin malamai su hada akan abu kaza to mafi yawancin malamai sun tafi bisa ga cewa a shekaran jiwayen an haifi annabi ne a watan rabi'ul awwal hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari cikin sahih muslim afwan dangane da iyakance ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ranar yaushe ranar litinin wata ran an tambayi manzon Allah hadisin yana cikin sahih muslim game da yin azumi ranar litinin aka ce ya rasulullah me yasa kake yawan yin azumi ranar litinin sai annabi ya ce fihi wulittu kaga wannan ya zama nasi kalar ko annabi ya ce ina yin azumi ranar litinin ne saboda a cikin ranar aka haife ni kaga duk ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba muka ga cewa ya dace da ranar da annabi yake yin azumi shikenan mun gane ran da aka haife shi ranar yau shi annabi yake yin azumi ran litinin kuma sai ga hadisi cikin muslim annabi yake fihi wulitu ko wa fihi unzila alayya a cikin ranar litinin aka haife ni kuma a ranar litinin aka saukar mun da wahayi a cikin kogon hira an fahimta to amma dangane da iyakance hakikanin ranar shin ran sha biyu ne ga wata ran sha uku ne ran sha ishirin ne ran kaza ne akwai zantuka guda hudu akwai malaman da suka ce ran biyu ga wata ne shine magana ta farko da al-maqdisi ya fara kawo amma kuma ta ba akwai malaman da suka ce ran takwas ga wata ne zance na nawa kenan akwai wanda suka ce ran goma ga wata ne na nawa kenan na hudu suka ce an haifi annabi ranan goma sha biyu ga wata jama'a kun gane wannan to kenan wannan idan ya nuna mana wani abu kun ga yana nuna mana kenan akwai saɓani dangane da haƙiƙanin ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga yana daga cikin shubha da kuma tambayar da zaka yi ma masu yin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga kowa yana yin irin nashi wani ya ran litinin wani ya ran laraba ko ba ka suke ba wani ya ran juma'a zaka iske maulidin ma ya zama kamar biki a je tudun wada a yi a dawo sabon gari a yi a dawo doka a yi a tafi nasarawa a yi a tafi daga cikin a yi a dawo a je zaria a yi a je katsina a yi a je birnin gwari a yi a je ko'ina a yi a yi ta yawo a yi ta yawo wani zubin ma har wata biyu awwal din yana karewa ma ba a gama maulidin ba to kaga lalle babu shakka in je maulidin annabi ake ai ba a yi ranar maulidin wani ake to ka gani to kaga ashe akwai bukatan a sake yin dubi gaskiya cikin lamarin duk abin da annabi bai yi ba kuma baya cikin wayannan littafan wanda mun yi ittifaki gaba ɗaya mu da masu maulidi da mu da ba ma yin maulidi duk muna karanta littafan akwai wanda bai karanta alayi Najeriya ko ashmawi ko injiya ko risala ko muktasar duk muna karanta ba za ka taba ganin babu maulidi ba ci tare da cewa malaman da suka rubuta littafan mafi yawancin su yan ɗariku ne kaga mai ishmawi yan ɗariƙa ne mai iziya yan ɗariƙa ne ko nan na tsaya ma kadai ya ishe ka mafi yawanci malaman da yan dariku ne amma babu babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam babu kaga wannan ke nuna akwai matsala kenan to Allah ya gane da mu sai abu na gaba wafatu walidi rasulillah mun ji haihuwar manzo Allah sallallahu ko to yaushe mahaifin annabi ya rasu wa ummihi yaushe mahaifiyarsa ta rasu wa jaddihi yaushe kakansa ya rasu me sunan kakarsa abdulmuttalib ko dai asalin sunan shi shaibatul hamd me yasa ake ce shi abdulmuttalib shi muttalib din suna amminsa ne lokacin da suka taho daga madina zuwa makka rana ta da su har sun wahala sun galabaita sai suka mutane suka ga yadda suka galabaita sai ake tambayin shi ya goyo kaninsa a bayan abin hawa aka ce man haza waye wannan sai ya ce huwa abdi bawa na ne daga nan sai ake kira abdul muttalib da cewa abdul muttalib amma asalin sunan shi mene shaibatul ham ya kamata a rika rikewa to da mahaifin annabin da mahaifiyarsa da kuma kakansa ukun nan duka annabi an yi lokacin da ya rasa su a duniya wa mata abuhu abdul muttalib wa mata abuhu abdullah ibn abdul muttalib ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له ثمانية wa ishiruna sharan wa mata abuhu mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu suna mahaifinsa abdullahi dan abdulmuttalib a daidai lokacin da wa rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam kad ata lahu 28 sharan yana dan wata 28 shekara nawa ce wata 28 wata goma sha biyu shekara daya wata goma sha biyu shekara daya shekara biyu da wata na wata hudu shi sha ka ci wasu na cewa shekara uku yana shekara uku mahaifinsa ya rasu sau da haka mahaifin annabi ya rasu annabi yana dan wata ashirin da takwas wata biyu da kusan rabi haka na shekara biyu kai afuwan yawwa shekara biyu da rabi wa ba azu wasu kuma malaman tarihi suka ce a'a mata abu wa huwa ibnu sab'ata ashhur sab'ata ashhur mahaifinsa ya rasu yana ɗan wata na wata bakwai shi ne ta ashirin kenan bai kai ma shekara ɗaya ba Zan zantuka nawa kenan biyu ga na uku wa ƙala ba abu wasu ka ce a'a mata abu fi darin nabiga wa huwa hamlun mahaifin annabi ya rasu a lokacin da yake gidan annabiga ba nabiga tu sha'ir wancan na masa ba a'a wanda akan haɗu a kasuwanni ana gogayya wajen wake ta wannan nabiga ɗaya daga cikin kakanni ne a gidan abdul najjar can cikin garin madina wanda manzo Allah sallallahu ya ba mu labari cewa yakan je gidan inda mahaifinsa ya rasu wanda mun karanta yanzu ai kun tuna ko to shi nabiga in ɗaya ne daga cikin kakanninsu to a wannan gidan mahaifin annabi ya rasu wa huwa hamlun alhali annabi yana ciki wakila wasu malamai suka ce mata bil abwa'i baina makka wal madina annabi ya rasu a wani wuri da ake ce mishi abwa akan hanyarka ta zuwa madina daga makka ko ta hanyarka ta zuwa madina daga makka ma'ana ko ka taso daga madina zaka je makka ko kuma ka taso daga makka zaka madina akwai wani wuri akan hanya da ake ce mishi abwa to a nan wurin aka ce mahaifinsa ya rasu to yanzu wanne ne zance mafi inganci rajihin zance wanda malamai mafi yawanci suka tafi zuwa gare shi shine an haifi manzan Allah in mm, mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abdul Muttalib ya rasu alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana jariri a cikin cikin mahaifiyarsa wannan shine zance wanda muka fi sani hatta a littattafan mu na tarihi ake koyar da yara a makaranta an fahimta ko wannan Shi ne mafi kaiwa matuƙa wajen maraici a ce mahaifin yaro ya rasu yaron kuma yana cikin mahaifiya wannan yaron ya gama ganin maraiki shi yasa annabi ya fi kowa maraici duk marayan da ya zama maraya bai kai annabi maraiki ba sai dai marayar da aka haife shi ina haihuwar manzalar sai a ce to ya yi kama da irin na annabi mahaifinsa ya rasu yana ciki kaga wannan shine maraici iyaka maraici sai sai Allah ta'ala yake cewa alam yajidka yatiman fa'awa ashe Allah bai same ka maraya ba sai ya rufa maka asiri ya kula da rayuwarka ya tsare ka ya kare ka kaga ashe Allah ya wa annabi baiwa daga cikin malaman da suka rajjaha cewa an haifi manzon Allah mahaifin manzon Allah ya rasu alhali annabi yana cikin ciki daga cikin su akwai al-Imam Ibn al-Qayyim akwai Ibn Kathir akwai al-Imam Az-Zahabi sannan akwai ibn hajar sannan akwai ibn jauzi da kuma sauran malamai duka sun tafi zuwa ga cewa lallai an haifi a mahaifin annabi ya rasu alhali annabi yana cikin mahaifiyarsa sai wa matat ummuhu to ita kuma mahaifiyar fa yaushe ta rasu matat ta rasu wa huwa ibn arba'i sinin a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara hudu ko ta rasu a wani wuri da ake sai mishi al'abuwa in ba manta ba shi ma abuwa in ka na yi bayanin shi yanzu shine wani wuri ne kan hanyar ka zuwa madina daga maka tana dawowa daga wajen kawunin mahaifinta wato dangin mahaifinta amma ta ɓangaren uwa tana dawowa ta kai musu ziyara daga madina tana dawowa za su dawo maka an fahimta ta rasu a wannan wurin akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake faɗi cikin sahih muslim yana cewa Istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li sallallahu alaihi sallam. annabi yace na nemi izinin mahaifiyata a izinin ubangijina dan Allah ya Allah ka bari in rika roƙon wa mahaifiyata gafara rika cewa ya Allah ka gafarta wa mamana falam ya azalli Allah bai min izini ba wannan hadisin kuma yana cikin sahihu da muslim kenan akwai matsala ko ba matsala akwai matsala Allah ya kyauta wannan jaraba ta kai jaraba mamaka ta rasu kana karami babanka ya rasu kana ciki sannan ka roƙi Allah ka cewa za ka je ka roƙa wa mahaifiyarsa gafara a ce a'a kaga akwai matsala wannan matsalan Allah kaɗai zai iya warware ta ba wani malami da zai iya warware wannan matsalan sai Allah yanzu idan Allah ya ɗauke mu duka ya kai mu gidan aljanna Allah ka kai mu aljanna akwai wanda yake da magana yanzu idan Allah ya yanke shawara ya ɗauki waɗansu mutane can a gidan giya ya watsa su wutan jahannama akwai wanda ya sai ce me yasa don haka al'amarin na waye na Allah na Allah ne in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim idan Allah ka ga yayi mu wani azaba ranar kiyama da dama bayin sa ne in ka ga ya musu rahama dama Allah ne rahama ne mai jin kai shi yasa wani wuri Allah yake ta nabbi ibadi anniya anil ghafurur rahim Allah yake ya rasulullah je ka ga wa bayina gaba ɗayan su lallai ni ne mai gafara mai jin kai sannan ka sake gaya musu wa anna azabi huwa al'azabul alim ka sanar da su cewa azaba ta ita ce azaba mafi raɗaɗi to ya Allah ka kare mu daga azaban Allah annabi yace na roki ubangiji na ya mun izini in roƙa wa mahaifiyata gafara annabi aka aka ki masa izini yace wasta'azantu an azura qabraha na nemi izinin manzon Allah in kai wa mahaifiyata ziyara a kabarinta fa'adina li shi Allah ya mun izini to kaga wannan matsala ce mai wahala mai wuyan sha'ani wani malami bai ce warware ta ba a duniyar nan sanin ina mahaifiyar annabi ko mahaifinsa yake aljanna ko wuta zai rage maka imani zai sa ka ƙara samun dala da pound sterling shi ne matsala da ya dame ka yanzu yanzu don baka san inda mahaifin manzo Allah ko mahaifiyar manzo Allah za ta je ba kana da matsala a addini musulunci yana cin tambayoyin kabari to da haka akwai wasu matsaloli wanda a musulunci ka ga ba a son mu rika mai da hankali zuwa gare su don za su shagaltar da mu daga ibada mai amfani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar ne lokacin da kai ziyara kabarin mahaifiyarsa kuma hadisin yana cikin sahih muslim da abu dawud da nasa'i kuma hadisin ya inganta Na ce hadisi ya zo cikin muslim khalas ba magana inganci an kure an kure maneji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma'ana ya zubar da hawaye yayi kuka a gaban kabar mahaifiyarsa har sahabbansa da ke bayansa su ma suka zubar da hawaye sannan sai ya faɗi masu wannan hadisin da na karanta muku bayan rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ba zai tashi ba face yana buƙatan wata uwa mace wadda ta san darajar yaro maraya wadda za ta kula da rayuwarsa sai aka samu wata baiwa Allah da ake ce mata ummu aiman alhabashiyya, sunanta baraka ita ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ainihin wato ci gaba da kulawa da shi an gane ko ta kasance mace ce mai nagarta mai halin kwarai mai tausayi ita wannan ummu aiman din an fahimta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya aure na Khadija baiwar mahaifinsa ce annabi ya gaje ta ne daga mahaifinsa bayan rasuwan mahaifinsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ya aure na Khadija ce yanta wannan baiwar kuna gane ko bayan ya yanta ta annabi bai fasa kyautata mata ba bai ci gaba da yi mata goma ta arziki ba yana zuwa ya kai mata ziyara ya ɗauko wannan ya ba ta ya ɗauko tamkar dai yadda ya kamata kai mahaifiyarka kuma yana tasasa mata yana mata kyakkyawan mu'amala irin mu'amalan uwa da ɗa don manzan Allah ba wanda ya kai shi darasta manyan mutane Sau da haka matasa ya kamata mu rika ganin darajar duk wani babba da ka sani inda ya girme ka koda da kwana ɗaya ne to shi mishi yaya ko baba ko yallaɓai da sauransu <clears throat> saboda girman masu girma yana son ya kai ma ka samu girma wulakanta masu girma yana kaskanta ka saboda haka annabi ya zama duk inda ka gan shi <clears throat> kai wani lokaci ma yakan ɗauki abinci ya kai gidanta an gane ai wannan mata umma aiman lokacin take kulawa da manzo Allah sallallahu saboda son annabi da kuma ganin kima sa daraja ba ta san zai zama annabi ba fa takan kawo abinci ta kawo wa annabi abinci wani lokaci annabi ya kici hankalinta ya tashi hankalinta ba zai kwanta ba sai annabi ya karbi wannan abincin ya ci jama'a ummu aiman wadda ta rike annabi bayan rasuwar mahaifiyarsa tana da tarihi mai ban sha'awa mai tsawo wanda malamai sun yi rubuce-rubuce a kai cikin littattafan tarihi musamman ka ɗauki littafin sira na siyaru a alamin nubala na al'imamu zahabi za ka ga tarihin ummu aiman in ka tafi ummu aiman ka tafi tarjamanta ko kuma al'isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar zaka ga tarihin wannan babbar mata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mata da alheri hidima da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari mu karasa sai mu samu wajen tsaya ko a ummu ayman a mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu a shekara ta hudu a shekara ta hudun manzon Allah ma'ana yana dan shekara hudu ta rasu wa mata jaddu shi kuma kakansa waye kakansa abdul muttalib ya rasu wa huwa ibn samani sinin annabi yana dan shekara na yana dan shekara takwas haka ibn sa'ad ya kawo cikin tabakat an tambaye manzo Allah sallallahu ake ce mishi zaka iya tuna lokacin da kakanka abdul muttalib ya rasu ka kuma ta mun ce ya rasu annabi yana dan shekara na takwas to sai aka tambaye annabi za ka iya tuna shekaran da kakanka abdulmuttalib ya rasu abdulmuttalib ko muttalib ne ko muttalib yawwa muttalib a rika gyara za ka iya tuna sanda kakansa ya rasu annabi ya ce na'am qala na'am ya ce yau mai idin a lokacin ana ibnu samani sini ya ce lokacin ina dan shekara takwas kaga a ce ya tuna dan shekara takwas zai iya tuna abubuwa ko to annabi ya ce lokacin ina dan shekara takwas Yake qalat ummu ayman ummu ayman ta bada labari ka kuma ta da ummu ayman mun yi magana matsayin ta yanzu take cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma idin yabki khalfa sariri abdul muttalib Allahu akbar tace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka a bayan gadon kakansa Abdul Muttalib lokacin da kakansa ya rasu jama'a akwai zafi ka duba yadda kaka yake santa ka duba irin soyayyar da kuma ƙaunan da aka dole annabi ya zidda hawaye yana ɗan ƙarami ɗan shekara takwas kaga ashe dole ya tuna ba zai taɓa manta wannan a rayuwarsa ba har yau ina tuna lokacin da mahaifina ya rasu ba zan manta ba ina primary school na zo na wuce zan je gida alhaji amadu can sanji akwai wani ma'aikacin gidan lokacin yana zama a gidanmu da yake gidanmu na kusa da gidan can sanji so sai na je dan in gaya masa mahaifina ya rasu kun san wani abu mamaki ina dan ina dan primary 3 kaga bai fi shekara tara ba ko kenan tunda an samu primary lokacin ana haka da hannu muna yin shekara shida aka samu so eh, a takaice ina dan shekara tara haka misali ma'allu shahid labarin da nake so in baku shine yadda yaro ke rike abu bai manta na shiga layin alaji a wancan sanyi ina kuka ina zubar da hawaye sai wasu mutane suka gani ina kuka in daga kaina haka sai na gansu suna nuna ni suna dariya har yau ba zan taɓa manta da mutanen nan suna mun dariya ina kuka amma kuma inda Allah ya taimake ni yanzu ba zan iya gane mutanen ba saboda zafin abin da nake ciki amma ba don haka ba har yau da zan gansu zan zan ji zafi ko to haka yaro ke rike abu ka sawwara idan har na baka wannan labarin kai ma baka rasa irin naka labarin na wani abu da ya faru da kai kana dan shekara kaza akwai zafi wani abu ya samu yaro har dai mutuwa a ce ka rasa mahaifi ko kaka ko wani wanda kake ji da shi sallallahu alaihi wasallam haka ummu aiman take cewa na ga annabi lokacin da kakansa ya rasu ya tafi daidai gidan annabi yana kuka don haka ai annabi ya kamata ya kuka ko bai kamata ba ya kamata ya kuka don rasuwan kakansa abdul musali kun san irin kulawan da ya samu wajensa za mu zo mu karanta nan gaba ya fifita shi sama da 'ya'yansa ko ba haka ba ya faddala shi ya girmama shi ya ba shi duk abin da ya kamata ya ba shi ya kusantar da shi an fahimta babu abin da ke raba shi da annabi abdulmuttalib kakansa kenan sai bacci har saboda ganin soyayya da yake wa annabi yakan tashi a wajen zamansa ya ɗauko annabi ya ɗaura shi ko ya ce zo ka zauna wurin zamana kaga wannan ya nuna akwai girmamawa akwai soyayya don haka ya zai annabi ba zai kuka ba jama'a lokaci ya tafi sosai wakila wasu malamai suka ce matas ummuhu wa huwa ibnu sitti sinin ai ɗaya ne da ɗan shekara shida da takwas duk abu ɗaya ne akwai kusanci ko to nan ya kamata mu ja birki mu tsaya abinda na faɗa daidai dangane da tarihin rayuwar haihuwar manzon Allah da kuma mutuwar mahaifiyarsa da mahaifinsa da kakansa abin da na faɗa ne daidai Allah ya tara ni da ku cikin lada inda kuma na yi kuskure Allah ya shafa kuskuren ya tabbatar da daidai a cikin zukatanku Allah ba mu ikon yin koyi da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu kwana a shafi na biyar sai Allah kai mu mako mai zuwa wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah الله أكبر الله